shugaba muhammadu buhari na najeriya ya tura wata tawaga ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar dattawa sanata ahmed lawan don dangantawa al'umman jihar borno bisa kisan gilla da aka yi ma wasu manoman shinkafa arba'in da uku, a ƙauyen zabarmari da ke karamar hukumar jere a jihar borno wannan tawaga ne da suka shugaban ma'aikatar fadan shugaban ƙasan wato professor ibrahim gambari da mai baiwa shugaban ƙasan shawara na musamman kan harkokin tsaro janar baba gana manguno mai ritaya da ministocin ƙasan guda biyar da kuma mai baiwa shugaban ƙasan shawara kan harkokin harkokin yada labarai wato malam garba shehu sogar sun kuma ziyarci fadar gwamnatin jihar borno da fadar mai martaba shehun borno da kuma ƙauyen zabar marin inda aka samu wannan aika-aika don jajanta ma al'umman da abin ya shafa wannan daga bisani shugaban majalisar dr ahmed lawan ya ma manema labarai jawabi game da ziyarar tasu kamar haka ina son tabbatar wa mutanen borno akan cewa shugaban ƙasa ya jajanta sosai ya yi alhinin wannan abin da ya faru kuma gwamnati gwamnatin tare ya ta dauki mataki tsauraru wanda don a tabbatar cewa irin wannan abin da aka yi a malu bai sake faruwa ba kuma sojojin shugaban kasa ya ba su oda na maza maza su je su nemi wayanda suka kashe wayannan bayan Allah su magance abin da ya kawo al'amarin na ya tabarbare haka nan shi kuma gwamnan jihar Borno Professor gana Umar Zulum kira ya soma ga shugaba Muhammadu Buhari da ya kara tallafa al'umman jihar Borno Mr President the North East Governors Forum held its meeting in Adamawa last week we have examined the 2021 budget and discovered that only a factory sum of 45 billion naira was allocated to the entire northeast sub-region. Mr. President, with due respect, with such budgetary provision, peace in the northeast sub-region will be a nightmare. Ya ce shugaba gwamnonin shiyar arewa maso gabacin Najeriya su gudanar da wani taro a makon da ya gabata a jihar Adamawa inda suka duba kasafin kuɗin baɗi inda suka gano cewa naira biliyan 45 ne kawai aka keɓewa jihohin shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Shugaba bisa girmamawa da wannan 'yar kasafin kuɗin batun zaman lafiya zai iya zama mummunan mafarki ne kawai a gare mu. Nobody has ever attempted to provide any compensation to any of us. And that is why when the National Executive Council has resolved for state to constitute Judicial Commission of Inquiry, I refuse to do so and I will not because nobody has ever said that a Judicial Commission of Inquiry should be set up by the federal government or by states to investigate the activities of the Boko Haram and excesses of the Nigerian military and others in the state, sabotage among others. Gwamnan ya kara da cewa tunda ake wannan kashe-kashe da 'yan kungiyar Boko Haram kan yi al'umman wannan jiha da ma shiyar arewa maso gabacin Najeriya babu wanda ya taba kawo al'umman mu wani dauki. Mu a nan ba wanda ya taba kawo wannan batu a zauren majalisa. Ya ce shi yasa lokacin da majalisar tarayyar Najeriya suka yanke shawaran a kafa kwamitin na binciken batutuwan da ya shafi 'yan SAS na kin kafa wannan kwamitin kuma ba zan kafa ba saboda babu wanda ya taba ce daga gwamnati gwamnatin Jihar ko na tarayya a kafa wani kwamiti don binciken irin abubuwan da boko haram suke yi da sojojin najeriya da ma dai sauransu da ma zagon ƙasa a cewar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya